na'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim eh magana akan maganar zaman lafiya wato addinin musulunci sunan sa dama islam shine zaman lafiya wato duk abin da kake ana yi da sunan musulunci na tada hankali wato son zuciya ne ba abin da musulunci ya kawo ne cikin qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce duk wani wanda ya kashe rai guda kamar ya kashe dukkan halittan Allah gaba ɗaya ne wani kuma duk wanda ya kokari ya tsirar da rai kamar ya rayar da duk rayukan duniya ne wannan addini da ke kira a kan a yi zaman lafiya a kiyaye mutunci da rai wanda dabba ma ba a yarda mutum ya cutar da shi ba a ce wannan addini ya zama to ne addini mai kashe mutane ba addini musulunci wannan son zuciya ne idan siyasa ko kuma wani abu ya shigo cikin addini kada ɗora addini wannan laifi addinin musulunci addini ne zaman lafiya addini ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da makwabtansa in ka duba cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani bayahudi da yake shi boyin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ya rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe shi ina tare da mahaifinsa kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam kwadaita masa musulunci ya musulunta bayan haka ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na gode wa Allah da ya tsirar da wannan bawan Allah saboda ziyara na da kai wurinsa kaga addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam bai zauna da wayannan mutane haka ba zamantakewa wajibi ne Allah ne halice mu in dai za a yi mutum wa'azi ya zo a hankali ya ji ya bi addini in Allah shi da shi zai karba duk irin hikiman ka da kake da shi baka isa ka shiga zuciya annabi eh, mutum ka shirya da shi ba tunda babban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce abincin sa ya girma shine Abu Talib baban sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya mutu yana kafiri bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi ba annabi ya yi da shi kalma kalma guda kun la ilaha illallah kalimatun uhadu laka biha inda Allah ka faɗi wannan kalma daya zan kai hujja gurin Allah cewa na ji ka faɗa yaki ina tare da kafirai abokanansa suka ki shi har ya mutu haka ashe zuciyar nan Allah madaukakin sarki shike cusa mutum musulunci mutum bai sai cusa mutum musulunci ba saboda haka mutum ji tsoron Allah ya san in ya kashe rai Allah zai tambaye shi wannan ran akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa duk wani wanda aka kashe shi zai tashi ranar tashin alkiyama ya ca kuma wanda ya kashe shi na ce ya Allah yana ce masa salha zalima qatalani ya Allah ka tambayi wannan me yasa ya kashe ni cewa mutum zai yin ya kashe wani saboda haka zaman lafiya shine zaman lafiya kaga yanzu masifu da muke ji musulmi suna nan a duniya wani wurin ba su isa su yi sallar magariba ba ba su yi sallar isha'i ba saboda me saboda an dauko na ban jingina wa musulunci abin da baya cikin musulunci kuma abin ya zo ya shafi musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma fitinan nan tana bacci kuma Allah ya tsine wa duk wanda ya tada fitina domin ba abin da za ka aikata yanzu ke gani ba ina makoman abin idan na aikata ka zaka ina zai iya tsayawa ba zunguro masifa ba in ka zunguro masifan sai ka tuna to in ya zo ya za ka yi da shi da wanda yake ciki da wanda baya ciki duka zai kama shi saboda haka muna fata Allah madaukakin sarki ya fahimtar da musulmi su koma akan addinin su a zauna lafiya wa'anda Allah ya masaukar da masifa gare su kuma Allah ya sauke musu